Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 Tun daga ranar da Umar ya ba Suwaiba sarƙa ba ta ƙara ganinsa ba. Abu kamar wasa-wasa sai gashi ta kusa wata ba ta saka shi a ta ba. Tuni ta shiga matsanancin damuwa don ba ta taɓa sanin haka take son shi ba sai da ta daina ganinsa. Kullum tana wajen bishiyar tsamiya wai ko za ta samu ta gan shi. Gashi ba gidansa ta ballantana ta je. har hanyar jejin da ya taɓa nuna mata akan kakansa na wajen sai da ta bi ta hanyar amma tsoro ya sa ta koma da gudunta saboda tsananin duhu Ba ta san ta ina za ta fara neman sa ba a haka ta shafe wata uku tana neman Umar amma babu shi babu labarinsa ji take kamar ta zauce tsabar so da tunaninsa kullum sai ta ciro sarkar da ya bata ta kalla don gani take kamar Umar take gani banda mafarkansa da take yi kullum don har ɗauka take a zahiri take ganinsa sai ta furka sai ta ga ashe mafarki ta yi sai dai kawai ta ji kamshin sa ya cika ɗakin tuni ta yi wani irin rama karatun da take yi ya yi rauni komai nata ya yi rauni dan daidai da 'yan addu'o'in da take yi da 'yan nafilfilin da take yi ta daina farillal ma tana sallama za ta koma ta kwanta ta hau aikin tunani malam adamu da aisha tuni suka gano akwai abin da yake damunta don ta canza gaba ɗaya kamar ba ita ba islamiyyar ma take balakin son zuwa yanzu ta daina zuwa haka ne yasa suka sako ta a gaba akan sai ta faɗa musu damuwarta malam adamu kuwa ganin suwaiba da kanta ta jingina makarantar ta daina zuwa yasa yanke hukuncin ƙara tunkararta da maganar aure Dan ya gaji da zariyar da samari ke yi a ƙofar gidansa duk da suwaiba ma ta daina fita gaba ɗaya don in dai suwaiba ta fita to malam umar za ta fita nema da malam adamu ya samu ba akan ta fito da mijin aure ko ya zaɓa mata da kansa kuka suwaiba ta fashe da shi tana ita ba yanzu za ta yi aure ba don ta sha alwashin jiran umar ko da zai yi shekara ba ta gan shi ba don san da take yi wa umar ba ƙarami ba ne malam adamu faɗa ya rufe ta da shi kamar zai rufe ta da duka ya ce ta isa ba aure zai mata ko ta shirya ko bata shirya ba nan da kwana biyu ta fito da wanda take so idan ba haka ba da kansa zai zaɓa mata a cikin manemanta suwaiba ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba da ta kwana biyu rak malam adam ya bata a cikin kwana biyun haka ta ringa zarya zuwa bishiyar tsamiya har tana ɗan shiga cikin jejin wai ko za ta ga umar ko kakansa don ita shi take so haka ta ƙara cibulayinta cikin kwana biyu bata samu nasarar ganinsa ba ko wani wanda ya san shi Aiko daren ranar Maran Adam ya kira ta ya ce ya maganar su don tuni akwai wani Yazid da ya zo neman aurenta wajensa. Kuma ya yi ba da hankalinsa don har bincike ya yi a kansa. Yadda Yazid ɗin yake nacin zuwa wajensa ya nuna yana balaƙin son ba ya sa yi bincike a kansa. Don ba laifi Yazid ɗin yana da halaye masu kyau a binciken da ya yi. Magini ne don hanfenti yana yi ba laifi yana da rufin asiri tunda har gidan kansa ya mallaka yana da jajircewa wajen neman halal ɗinsa. Suwai Bashiru ta yi. Ta kasa magana sai tsiyayar hawaye take. Malam Adamu ganin ta ƙi magana ya sa ya ce, to shirinta na nufin ba ta da kowa kenan. Don haka ta je shi ya mata miji zai turo shi gurinta gobe, kuma ta zauna a cikin shiri don ba za a sa rana mai tsayi ba. Hankali a tashe Suwai ba ta ɗago, tana abba, wallahi ina da wanda nake so, don Allah kar ka min auren dole. Malam Adamu cikin mamaki ya ce, auren dole kuma? Ni zan miki auren dole? Duk daɗewar nan da na ina bin ki akan ki fito da wanda kike so, baki fito da kowa ba? Sai yanzu da na ce miki na saɓa miki miji, za ki ce zan miki auren dole? To idan kina da wanda kike so yana ina, ki ce ya fito ya nemi auren ki mana, ki ga idan zan miki dole. Abba ni dai ka rufa min asiri, kar ka aura min wani, wallahi ina da wanda nake so. to ina wanda kike so din yake malam adamu ya ce a tsawace suwaiba kasa magana ta yi sai kukan da take yi malam adamu kuwa ya daka mata tsawa akan ta tashi ta ɓace mishi da gani a guje suwaiba ta bar ɗakin ta nufi ɗakinta zubewa ta a ƙasa ta fara riskar kuka sai da ta kwashi awanni tana kuka kafin bacci ya ɗauke ta a ƙasa tana cikin bacci ta ji kamar ana shafa fuskarta ga kamshin turaren Umar ya cika mata hanci haka ne yasa ta buɗe idonta a hankali Gidanta ne ya sauka akan Umar yana mata wannan murmushin yana sanye da bakar jallabiya zumbur ta miƙe zaune tana kallonsa, shi kuwa ya ci gaba da kallonta. hannunta ta ɗaga tana nuna shi da ƙyar ta iya haɗa sunansa tana Umar Umar hannunsa ya sa a kan leɓenta tare da cewa shh take ta ji tsigar jikinta na tashi hannu umar ɗin wani irin sanyi kamar ba hannu ba tana ƙoƙarin magana ya ƙara rufe mata baki tare da jawo ta yi rungume ta gam a jikinsa kafin ta ankara ya ɗauke ta yin a bride style ya nufi kan gado da ita ya kwantar sai murmushi yake sakar mata suwaiba da ido kawai take bin shi jikinta na rawa a hankali ta ji ya fara yawo da hannunsa a jikinta tare da zame rigarta zuwa ƙirjinta ido ta gwallo tana ƙoƙarin hana shi abin da yake yi ta ji ya hau ruwan cikinta a sababbin nauyin da ta ji kamar bululika aka ɗaura mata ya sa ta hau salati tana kiran sunayen Allah sosai ta rinka ƙwalla ihun kiran sunan Allah kamar ta ya bar jikinta saboda nauyin da ya ɗaura mata firgigit ta tashi zaune tana salati tare da ƙarewa ɗakin kallo da jikinta mamaki ne ya rufe ta da ta ga ashe mafarki take rigar da ke zame zuwa ƙirjinta ne ta miƙe tsaye a hankali ta fara kallon gadon da ta miƙe a kai har yanzu wani irin nauyi take ji a jikinta kamshin turaren umar ɗin kawai ke tashi a jikinta a hankali zoben hannunta ya fara ƙyalli a gefen gadon ta zauna tare da ɗan bubbuga kanta don gani take kamar ba mafarki take yi ba tabbas ta ga umar idan mafarki take yi ya ta ga rigarta a zame ita da take kwance a ƙasa bacci ya ɗauke ta waye kai ta kan gado kanta ba ƙaramin ɗaurewa waye ba ba gashi tana so ta yi addu'a ta kasa saboda tunda Umar ya bata wannan sarkar in ta zo za ta yi addu'a ko karatun Ƙur'ani ji take kamar an ɗaure mata baki a haka ta zauna tana mamaki da al'ajabin irin mafarkin da ta yi don ta bar wa kanta mafarkin kawai ta yi sabida yadda ta saka Umar ɗin a ranta duk da tana mamakin yadda ta zame rigarta ba tare da ta sani ba baccin da bace koma ba kenan a madadin ta raya daren sai ta hau tunanin Umar. Tashin hankalinta bai wuce auren da Malam Adam ke shirin yi mata ba. Washe gari kuwa kamar yadda Malam Adam ya ce Yazid zai zo bayan sallar la'asar ya zo ya aika a kirata. Sai da Aisha ta kamar za ta bige ta kafin ta yarda ta fita. A bakin kofa ta kame daga sallama ta sun kuyar da kanta don kallo ɗaya ta yi mishi ba laifi da zid ɗin ba shi da wata makusa in ka ɗauki ɗan gajartar da yake da shi shi kuwa ji yake kamar an masa bishara da gidan aljanna don ba ƙaramin so yake yi wa Suwaiba ba don ya kusa shekara uku yana da kwansanta shi kaɗai ya ƙaraci hirarsa Suwaiba ta tanka mishi ba don wasa kawai take da sarƙar wuyanta Yazid kuwa ganin ta ƙi kula shi ya sa ya mata sallama akan zai dawo washe gari a haka Yazid ya rinka zuwa wajen Suwaiba duk da bata taɓa bashi haɗin kai ba sai dai ya ƙaraci surutun sai ya tafi har gidansu suka zo suka nema masa aurenta suka kawo komai da komai aka saka rana wata biyu masu zuwa a ranar da suka kai lefe ba ƙaramin kuka suwe ba ta ci ba ‘yan kawo lefe sun watse ta zura hijabinta ta yi wajen bishiyar tsamiya har aka kila sallar mangariba tana zaune a wajen dan gani take za ta iya sa a haka ta ƙaraci zamanta ta gaji ta dawo gida ta kulle ɗaki tana kuka kowane bangare shirye-shirye kawai ake yi duk da babu haɗin kan amarya don ko Yazid ya zo shi kaɗai yake sa ya tafi ana saura sati ɗaya bikin Suwaiba ba na zaune Aisha na mata faɗa saboda yadda ta bi ta tsangwami kanta ta bi ta rame kamar ba ita ba Malam Adamu kuwa ya dawo gida kenan ɗaukar kuɗin cikon kuɗin kujerun da ya siya mata dan shi kaɗai ya rage mishi ko kallon su Aishan bai yi ba dan gani yake ita ta tsaya ɓata wa kanta lokaci shi ba shi da lokacin tsayawa ya lallashe ta tunda har ga Allah ya fita haƙƙinta tunda ya nemi ta fito da wanda take so ta ƙi sallamar da ake ta rafka a ƙofar gida ne yasa ya fito daga ɗakin tare da nufar ƙofar gidan Yazid ya gani a tsaye ya haɗe fuska ya tsaya ƙyam ba alamar ɗan kunya a tare da shi kamar yadda yake da jin nauyinsa da kunyarsa cikin ɗan mamaki malam Adamu ya ce a ah, Yazid lafiya kuwa a tsawace Yazid ya ce tsohon banza tsohon hofi ina fa lafiya ni zaka ninke bebai ka haɗa da iskar yakka in aura to Allah ya tona maka asiri dan zuwa ne in gaya maka na fasa auren yattaka a haɗo min duk abin da na kawo Salati Malam Adam ya fara rabkawa yana kallon Yazid da kamar ba a hayyacinsa yake ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yazid kanka ɗaya kuwa? Ko dai ka fara shaye-shaye ne? ya zucca kuma wuyar rigar malam adam yi ya shaƙe masa wuya yana ubanka ne yake shaye shaye dalla shiga ka ɗauko min kayana ko na naɗa maka duka malam adam ido kawai yake zarowa saboda shakar da ya yi masa da ƙyar ya iya ɓamɓara hannun Yazid daga wuyansa ya ja da baya yana kallon sa a tsorace wani mugun mamaki na kashe shi ka tabbata duk abin da na kawo har kuɗin aure na an maida min gidanmu ka nemi wani watsatsen ka wa yarka amma ni na fi ƙarfin yarka Yazid yana faɗan haka ya juya ya bar ƙofar gidan ya bar Malam Adamu baki a sake. Mamakin Yazid ɗin na ƙara rufe shi. Jiki ba ƙwari kamar wanda aka yi wa ɗan banzan duka ya koma ciki. Yanayinsa kawai Aisha ta gani ta miƙe tana salati tare tambayar Malam Adamu. Lafiya? Suwaiba ita ma da ke gefe da tun da Aisha ta fara mata faɗa take hawaye, miƙewa ta yi ita ma, don ita ma tana ganin Malam Adamu ta san ba lafiya ba. Malam Adamu a ƙasa ya zauna tare da dafa kansa da hannu biyu. Aisha ta kara rabka salati ta da tsugunnawa a gefen sa. Tana malam lafiya kuwa na ganka haka? Me ya faru? Wani dogon ajiyan zuciya Malam Adamu ya sauki. Ya ɗago rinannun idonsa da suka yi ja saboda tsananin ɓacin rai ya ce, Yazid wai ya fasa auren Suwaiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, me kace Ya fasa auren Suwaiba? Me Suwaiban ta mishi? O ni Aisha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Suwaiba, me kika mishi haka? Yanzu mu zaki bada wa ƙasa a ido? Dan zamu miki aure kai amma yarinyar nan ko mara mutunci. Wallahi Suwaiba. Malam Adamu ne ya katse ta da sauri yana ya isa haka Aisha. Ki daina ganin laifin Suwaiban. Dan bata mishi komai ba. haka kawai ya zo wai ya fasa aurenta yar iska ce wallahi yaron nan ya bani mamaki Aisha kin san har cikume min riga yayi ya shaƙe min wuya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yazid din ne ya shaƙe maka wuya malam anya ko Yazid zai iya haka ka san mutuncinsa da tarbiyyarsa kuwa na miki ƙarya Aisha tunda kin fi ni sanin waye Yazid din yaro ya zo har kofar gida ya ci min mutuncin da ko kare ba zai ɗauka ba har da cewa duk abin da ya kawo cikin gidan nan na tabbata an maida mishi haka haka kawai zan zo na miki ƙarya ko na yi masa shari wallahi shaƙe min wuya yayi har da su ubana ya kutuntuma wa zagi abin ya matuƙar bani mamaki don ko da wani ne ya ce min zai iya haka ƙaryatawa zan yi yaron da ko ido baya iya haɗawa da ni sai gashi yau ya shaƙe ni har da su don ubana ban taɓa sanin yana shaye-shaye ba wallahi kuma har na gama bincike na akan sa babu wanda ya ce min yana shaye-shaye amma ba komai na ji daɗi da na fito daga duhu da yanzu haka zan ɗauki ‘yata na bashi ya yayi ya yi ta dukanta ba komai Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi Tunda da malam Adamu ya furta kalmar Yazid ya fasa auren Suwaiba ta ya rinka faɗuwa duk da ba wai son shi take ba kamata yi a ce tafi kowa farin cikin kasancewar haka tunda yanzu za ta iya jiran Umar ya dawo amma haka kawai ta ji bata ji daɗin fasa auren ta ba da ya ce ya yi wani irin kunci da baƙin ciki ne ya rufe ta hawaye suka hau zubo mata hakan ya sa ta shige ɗaki da gudu ta fashe da kuka wai yau ita za a ce an fasa aura har ana danganta ta da ƴar iska ita kan mai ta yi wa Yazid mutumin da take tunanin ƙila tsananin son da yake mata zai iya sawa kila ta so shi don ko zuwan da ya shekaran jiya gidansu haka ya ta lallaɓa ta yana cusa kansa wajenta banda alƙawarurrukan da ya rinka yi mata na jin daɗin da ya tanadar mata a gidansa duk da bata son shi bata ji daɗin fasa aurenta da ya yi ba Aisha kuwa ta kamar ta yi kuka don hakan ba ƙaramin ɓata mata rai ba ba ƙaramar gayya ta yi ba na za ta aurar da 'ya don har gulmata maƙota ke yi akan maganin farin jini take karɓo wa suwai ba shi yasa samari ke ta rububinta wasu kuwa har suna cewa ta haɗa su da malaminta su masu su wa 'ya'yansu maganin farin jinin tun daga lokacin da take ce musu bata taɓa amso su ba wani maganin farin jini ba wasu ke jin haushinta da kuwa ta kai musu katin bikin suwai ba kirikiri suka nuna bakin cikin su dan akwai 'ya'yansu da suka girmi suwai ba nesa ba kusa ba ba su yi auren ba amma ita suwai ba har ta samu miji ta san yanzu suna jin labarin an fasa auren nan su ne kan gaba wajen murna da wannan tunanin ta fashe da kukan bakin ciki tana amma yaron nan ya cuce mu malam sai da ya ga aure ya rage sati ɗaya zai mana irin wannan tozarcin yaron nan ba dan albarka ba ne wallahi bai kyauta ba yanzu me za mu ce wa mutanen ƙauyen nan mai za mu ce inda za su taho gobe daga ƙauye mai za mu ce wa mutanen da muka gayyata malam adamu a jiya zuciya ya sauke ya ce allah ya riga da ya hukunta yanzu ba mijinta ba ne Ba su aure ba daga kan soyayya ba farau ba ba daga kan cakarau ba don haka ni ban ga wani abin damuwa a ciki ba fata na dai Allah ya sa yaran nan kayan da ya ka ba a taba komai a ciki ba ba abin da aka taba malam dan da na ka mata kayan fitar biki shi yasa ban ce ta dauki wani abu ba dan da ma za a dauka ba zai wuce takalmi da jaka ba to amma ko kwalli ba a taba ba dan suwe ba kanta ba ta sanya kalan kayan suke ba Aisha ta ce tana share hawayen da suka zubo mata alhamdulillah haka nake so an jima kaɗan zan nemi almajirai su maida mishi kayansa kamar yadda ya bukata shar aisha ta kutuntuma tana mu ne ma za mu maida mishi kayansa don rainin hankali wallahi ba za mu mayar ba malam yadda ya turo haka kawo haka ya turo a zo a kwashe shege mara mutunci hmm, bari kawai a mayar mishi kar ya ɗauka mu ma ba za mu iya haƙura da shi ba Aisha buhunhunan zagi kawai ta rinka saukewa Yazid tana tsine masa. Malam Adamu kuwa ya fice nemo almajirai don su kwashi kayan su Yazid su maida masa gida. Gaba ɗaya kayan da suka kawo su gishiri, rabin buhun shinkafa, tabarma, akwati, komai da komai Malam Adamu ya sa aka kwashe har da kuɗin ɗinkin da ya bayar dubu biyar. Daidai da alewa komai dai da ya kawo daga lokacin da ya fara neman auren Suwaiba sai da Malam Adamu ya sa aka kwashe ya samu wani babba cikin almajiransa ya ce ya raka su gidan su Yazid ɗin a kai musu. Mahaifiyar Yazid mamaki ne yasa ta yafo mayafinta ta yi waje don abin ya ɗaure mata kai. Da ta fito kuwa babu wanda ta gani don tuni wanda ya rako almajiran ya koma. Ganin bata ga kowa ba yasa ta koma ciki da sauri ta da sungumar wayanta don ta kira Yazid ta ji me yake faruwa. Yazid kuwa yana nisa da gidan Malam Adamu ya ƙyalƙyale da wani mahaukacin dariya ya rikiɗe ya koma Umar ya ci gaba da tafiya yana ƙyalƙyale dariya. Yana zuwa wajen bishiya ya ɓace. Yazid da ke saman wani gida a Bauchi don kwanansa biyu kenan ya je ƙarasa wani gini saboda a biya shi ya samu isasshen kuɗi a hannunsa na hidimar da ke gabansa. Filashin ɗin da mahaifiyarsa ke masa ya sa ya nemo kati ya kira ta. Tana ɗagawa ya gaishe ta ta amsa tana Yazidu lafiya me yake faruwa naga an dawo da kayan aurenka kayan aure na kuma ummi ban gane ba Yazid ya ce kansa a ɗaure don san bai san wani kaya take nufi ba yanzu da naga an maido da kayan da muka kai gidan su yarinyar da zaka aura an dawo da komai da komai shine na kira ka na ji me yake faruwa haka suka maido kayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi kayan suka maido me nayi musu su waye suka kawo kayan kar dai su ce sun fasa bani auren suwaye ba ummi mamaki ne ya rufe mahaifiyar yazid ta ce ikon allah wallahi ina zaune almajirai suka fara shigo da kayan da sauri na fita waje amma babu wanda na gani shi yasa na ce bari na kira ka na ji ko da saninka suka maido da kayan ko wani saɓani ya shiga tsakaninka da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ummi babu wani saɓani da ya shiga tsakanina da su Dan ko shekaran jiya na je gidan kafin na zo Bauchi jiya. Ummi dan Allah ki taimaka ki nemi wata ta raka ki gidan, ki ji dalilin da yasa suka maido da kayan kafin na zo. Yanzun nan ma zan kama hanya na taho. Ya za su min haka? Auren mu saura sati ɗaya? Su mai mai na musu haka? Yazid ya karasa maganar muryarsa na rawa hankalinsa a balakin tashe. Cikin tsananin tausayinsa mahaifiyarsa ta ce, ka damu Yazidu, ka kwantar da hankalinka, yanzun nan zan je gidan kar ka wani ɗaga hankalinka kar ka manta fa yanzu shida ta kusa ya za a yi ka taho yanzu Umi wallahi ba zan iya zama ba yanzun nan zan taho dan ban san me yake faruwa ba ki dai taimaka min ki je ɗin kafin na zo zan kira ki a waya na ji daga haka ya katsa wayar da sauri tare da cire hular buhun simintin da ke kansa ya nufi inda ya yi masauki don ya shirya ya ɗauki hanya a gaggauce ya gama shirinsa bai bi ta kan kuɗinsa ba ya nufi tasha don ji yake kamar yayi yi tsuntsu ya gan a gidan Suwaiba. Mahaifiyar Yazid kuwa suna gama waya da Yazid ta sungumi mayafinta ta yi gidan su Suwaiba. A tsakar gida ta tarar da Aisha da Malam Adamu da wasu baƙi da suka iso daga ƙauyen don kawai su halarci bikin Suwaiba. Suwaiba kuwa tana ɗaki tana aikin kuka. Malam Adamu da baƙin ne kawai suka amsa sallamar. Aisha rara kawai ta fara aikawa mahaifiyar Yazid. Malam Adamu da yake bai santa ba a fuska, miƙewa yake ƙoƙarin yi mahaifiyar Yazid ta dakatar da shi tana wajensa ta zo gaba ɗaya hakan ne yasa malam Adam ya koma ya zauna Aisha kuwa da ta kasa haƙuri cewa ta yi me kike nema a wajenmu bayan kun gama ci mana mutunci kun tozarta ma idan duniya to wulaƙancin ne bai ishe shi ba shine ya turo ki ki ƙara mana wani Aisha ta ce idan ta kamar ya faɗo Malam Adam ne ya daka mata tsawa akan ta yi shiru haka ne yasa ta yi shiru ba don taso ba sai buhunhunan harara da take wa mahaifiyar Yazid. Mahaifiyar Yazid da kanta ya gama ɗaurewa ta ce, dama zuwa na ji, dama zuwa na yi, na ji me yake faruwa don ɗazina ga an mai da kaya, alhalin bikin nan saura sati ɗaya. Shi ne na zo na ji ko wani abu ne ya faru aka mai da kayan. Rainin hankali kenan, wato, wai ke Aisha ba za ki ja bakinki ki yi shiru ba? Ko wallahi ke ƙara magana sai ranki ya ɓaci. Malam Adam ya ce yana nuna Aisha da yatsa. Hankalinsa ya mayar kan mahaifiyar Yazid ya ce, Haka ne, ni na saka aka maida kayan. Don haka Yazid ɗin ya ce a maida mishi kayan shi, don ‘yata ‘yar iska ce ba kuma zai auri ‘yar iska ba. Subhanallahi, wani Yazid ɗin ne ya ce a maida mishi kayan shi. Yazid ɗin ki dai da kuka zo kuka nema mashi aure ‘yata. Ɗazun nan ya zo ƙofar gidan nan ya mun cin mutuncin da ko kare ba zai ɗauka ba. Allah mai iko yau ni na ga abin mamaki da abin al'ajabi anya yazidi ne ya zo ka kuwa dan tun jiya yana bauchi yanzu haka shi ya azalzano na taho na ji abin da yasa aka mai da kayan kafin ya ƙara so malam adamu murmushi yayi yace ina ganin mutuncinki ya kamata ki san ni ba yaro bane da zaki rainawa hankali dan da alama shaye-shayen da yayi ya sake shi shi yasa ya lallabo ki akan ki zo ki raina mana hankali ke ma baki ji kunya ba kika taho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yazidin ne yake shaye-shaye wallahi wallahi ka ji na maka rantsuwar dan musulmai yazidu baya garin nan tun jiya kila mai kama da shi ne ka gani amma kai ma ka san babu yadda za a yi yazidu ya ce ya fasa auren ikka duba da irin ƙaunar da yake mata bai kamata don kun samu wanda ya fi shi ba ku biyo masa ta haka ba don da kun san tuntuni ba za ku ba shi aurenta ba da ba ku wahalar da shi ba kuma ba ku tashi maido kaya ba sai da biki ya rage saura sati ɗaya? A lallai, na gani, ashe gadon shaye-shaye ɗan naki yayi, don kima da alama a buge kike. Mu za ki zo ki yi wa borin kunya bayan duk cin mutuncin da mara mutuncin ɗanki ya mana, har cakuma wuyan malam ya yi fa, wai akan ya maida mishi kayansa, Shi ne za ki zo ki raina wa mutane hankali? Bayan shaye-shayen da ya sake shi, to idan ma ba a hayyacinsa ya zo nan gidan ba ɗazu ki koma ki gaya masa mun fasa bashi auren suwai ba don Suwaiba ta fi ƙarfin auren ɗan shaye-shaye mara mutunci. Aisha ta ce a zafafe kamar za ta kamo wuyan mahaifiyar zai ta rufe da duka. Malam Adamu kuwa tsabar bacin rai takalmansa ya zura ya bar gidan don tsabar baƙin cikin ƙaryar da mahaifiyar zai ta zo tana shimfiɗa musu. Aisha kuwa ganin ya fice yasa ta yaga mahaifiyar Yazid san ranta har tana hada da kurarta. Mahaifiyar Yazid haka ta nufi gida tana share hawayen cin mutuncin da suka mata. A nan ta ci alwashin ko da su ce autar mata, Yazid sai ya haƙura da ita. Ko bayan ranta ba za ta yafe mishi ba idan ya aure ta. Wajen ƙarfe goma sha ɗaya na dare, mai nafef ya sauke Yazid a ƙofar gidansu ba don sam bai iya haƙuri ya fara zuwa gida ba don hankalinsa gaba ɗaya ba a jikinsa yake ba. To masu sauraro, ku ci gaba da jimirin bibiyan mu a cikin wannan littafi don jin me za ta kaya.